'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun sallogar zambo ne mai yin wannan ne. Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Maganar gaskiya dai mu a nan lafiya ko in ce ma yawancin sassan jihar Nasarawa ana fama da karancin wutan lantarki. To muna zaune kawai yanzu sai suka kawo mana bil na dubu sha An samu ci baya sosai a dangane da wannan konewar babbar kasuwa tamu. Tun daga watan tara har yanzu ba a biya mu ba. Yau a cikin shirin muna ɗauke da kashi na hudu kuma na ƙarshe na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita. Kuma bitar tamu a wannan karan za ta karkata ne a jihohin Plateau da Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya a dakace mu. Wallahi idan ba san juna, haɗa kai da wuya ka ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Madalla, masu saurare kamar yadda kuka ji a ɗanɗanon kanin labarai. Yau shirin 'yan ƙasa da hukuma na jihohin Nasarawa da Plateau ne da ke tsakiyar Najeriya domin yin bitar wasu daga cikin lamuran da muka gabatar a wannan shekara ta 2022 da ke dab da karewa dambarwa tsakanin al'ummar lafiya babban birnin jihar Nasarawa kan kuɗin lantarki da batun sake gina babbar kasuwar birnin Jos na jihar plato wadda aka fi sani da Jos Terminus. da ma yadda ma'aikatan jihar Filatan ke korafin gwamnatin jihar ta gaza biyan su kudin albashi na watanni da dama na cikin al'amuran da kuka ji a wannan shiri cikin shekara ta 2022 nan da muke ban kwana da ita. Abokiyar aiki Zainab Babaji ta yi mana bita akan waɗannan batutuwa. A cikin wannan shekara mai ƙarewa ne shirin 'yan ƙasa da hukuma ya tattauna da wasu mazauna jihar Nasarawa inda suka yi ƙorafi kan ƙarancin wutar lantarki lamarin da ya durƙusar da harkokin ci gaba a ɓangarori daban-daban na rayuwa. sunana Bukhari Abdullahi na ta'ala daga lafiya. Watan Februari muna biyan dubu biyu da ɗari takwas sai suka ƙara zuwa dubu uku da ɗari hudu watan uku kenan. A watan hudu suka ƙara sai koma dubu hudu da ɗari takwas. Watan shida kawai muka tashi sai muka ga kuɗin nefan wa'yansu dubu takwas wa'yansu dubu goma. To muna zaune kawai yanzu sai suka kawo mana bil na dubu sha biyar. Kuma ba wai kuma ana samun wutan bane da yawa. Tun a watan biyu na wannan shekara ne al'ummar jihar ta Nasarawa suka yi korafi har yanzu lamarin bai sauya zani ba, kamar yadda wani ɗan jarida a garin lafiya ya shaida mun. Sunana Sadiq Abbas maganar gaskiya dai mu a nan lafiya ko in ce ma yawancin sassan jihar nasarawa ana fama da karancin wutan lantarki bayan haka kuma sai ga shi ga eh, irin kuɗin wutar lantarki bil ɗin da suke kawo estimated billing din da suke kawo kin ga kamar ni misali gidana na da 3 bedroom flat ana kamun bil ɗin dubu goma sha hudu kowane wata kuma karki ɗauka kamar ko akwai wasu manyan kayayyakin wuta ne da yake kwanzumin wuta dubu goma sha hudu akwai wanda ma yanzu to saboda haka yasa dole na nema hanya na je na samu prepaid mita to amma makwabta na wanda ba su da mita a yanzu da nake miki magana suna biyan naira dubu goma sha shida a wata wasu za idan suka samu aka samu wuta wasu a rana samu wuta na awa uku bayanin da muka samu daga su waɗancan mutane na babban tashin wutar lantarki da aka kaddamar shi ne su hukuma da suke rarraba wannan wutar lantarki ba sa siyan wadataccen wuta da za su raba wa jama'a da zai wadaci jama'a wannan shi ne magana gaskiya kuma duk lokacin da ka rubuta rahoto ka yi kokarin jin tabbacin su ba za su taɓa maka magana ba ko ya za ka yi ba za su maka magana ba jama'a yanzu sun waye suna sauraron irin rawar da 'yan jarida suke taka musamman kamar su sashen hausa na murya amurka kwanaki akwai a saboda irin wannan rawa da 'yan jarida musamman wannan tasha take takawa an yi an shirya zanga-zanga na lumana akan irin wannan kamfanin rarraba wutan lantarki yake a nan jihar Nasara. Kenan kin ga za iya cewa hakan yana taka rawar gani wajen wayar da kan jama'a akan haƙƙin su su san suna da haƙƙi idan aka take musu haƙƙi suna da haƙƙi akwai kuma inda ya kamata su kai kokin su a saurare su. Ni garba ina usan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ni ta bidar ilmu shi ne manufar mulkin kanmu Allah Allah ya Allah hada kanmu a fere mu so juna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ga mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu. Daga ƙarshe dai ma'aikatan gwamnatin jihar Plateau sun shiga yajin aiki don nuna rashin jin daɗinsu kan rashin biyan albashi na watanni hudu da gwamnatin jihar ta yi. A watan Nuwamban wannan shekara ne dai ma'aikatan jihar Plateau suka fara nuna ɓacin ransu kan rashin biyan su albashi. Sunana Salamatu Dauda. gaskiya abin bashi da sauki a ce ga yara sun koma makaranta da aka biya su fees ga komai ka je kasuwa kudin shi ya karu ya yi kusan dublin ne ma ga kuma tsadan rayuwa dai ko ta ina gaskiya abin akwai matsala ma'aikata dai duka mun shiga halin kakanika yi don da ya fara biyan da kyau da kyau to ya sa mutane sun relax mind nasu gaba gida sai abu ya zo ya juye kuma kowa ba wai ka riga ka ajiye wani abu gobe ka doka ba sai salari ya yanka so ya zama ma mutane ba ki ba ma sam sama Tuni dai kungiyoyin kwadago a jihar suka umarci ma'aikata su zauna a gida na kwanaki biyar a matsayin yajin aikin gargadi kamar yadda shugaban sasantawa na kungiyoyin kwadagon a jihar Plateau Comrade Titus Malau ya shaida mun. Tun daga watan tara har yanzu ba a biya mu ba. Sannan kuma akwai annual increment wanda a kowane shekara ana dan kara ma ma'aikaci saboda karin kaya a kasuwa ba su yi mamu alkawari za su biya za su biya har yau ba yi ba. A martaninsa shugaban ma'aikatan jihar Plateau injiniya Sunday Hat ya roƙi ma'aikatan ne da su yi haƙuri su dawo aiki inda ya bada tabbacin za su zauna da shugabannin kwadagon don tabbatar da aiwatar da bukatunsu cikin gaggawa a wata sanarwa da ya aike wa manema labarai ya danganta rashin biyan albashin ne da rashin samun isassun kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya a watan hudu na wannan shekara ne filin 'yan ƙasa da hukuma ya kawo muku tattaunawa kan cece kucin da ya biyo bayan gina babbar kasuwar jos wanda aka fi sani da kasuwar terminus. Sunana Reverend Father Paul kaduko ni ne kan chairman Plateau State. Da madayan mutane suna ce me ya za a yi jahiz Bank. jahiz Bank kuma na musulunci so duk abin za a yi duk za bi ka'idodin musulunci ne. Bugu da kare kuma akwai kashi da za a yi bayan an gama gina sittin bisa dari ga zuwa ga jahiz Bank arba'in ga dari zuwa ga gwamnati. Wato da nan ba da wannan 60% din ma jahiz Bank za a ba ma kawo wasu kuɗaɗe ne amma gwamnati ta riga ta magani ta ce ta sakin kwamiti za a sitin wanda za su duba ka da za a raba wannan kasuwan mutanen jihar plateau suna bikin ciki da shi amma ko mutanen jihar suna farin ciki za a gina. sunana dai muhammad prado amma in shi ne baban naja to gaskiya an samu ci baya sosai a dangane da wannan konewar babbar kasuwa tamu wanda a shekarun baya kafin konewar kasuwar wannan iftila'i ya faru na kasuwa kusan fanta ce wanda garuruwa da dama hatta daga Kano ana zuwa a ɗauki wa'ansu abubuwan anan da jihar Filato. Ita gwamnati ta iya ta domin gyara wannan kasuwar to ga mun abu ne wanda zai kawo wa jihar Filato ci gaba da kuma Najeriya baki daya. A bangare guda kuwa kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato Mr. Dan Manjan ya ce gwamnati na kan wayar wa jama'a kai don gina kasuwar. Matsayin gwamnati da eh, matsayin dattawan jihar Filato shine a ci gaba da tuntubar jama'a domin su fahimci wannan manufa ba wai ya nuna an hana gina kasuwan ba ne domin kin san gwamnati karan kanta bata wayar da mutane kai sosai ba shi yasa aka sami sabani aka sami rashin ganewa To sai dai daga ƙarshe batun gina kasuwan ya kai kotu inda ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Jos ta Kudu da Jos Gabas Musa Bagos ya shigar da gwamnatin jihar plato a kotu daga bisani kotu ta dakatar da batun gina kasuwar. ya kyauta, masu ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. kuma shine cikamakin jerin shirye-shiryen bitar wasu daga cikin al'amuran da kuka ji ta wannan shiri a cikin wannan shekara ta 2022 da ke dab da karewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da sabon shiri a sabuwar shekara ta 2023 da muke tunkara yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman zainab babaji Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wasalamu alaikum. A ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya.